Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi Amma ba'd. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Usul Abu Bismillahir Mai magana yakan ce كيف يكون السبب اختياريا yaya sababi ke zama ikhtiyariyan wato na zabi wani lokaci abu sababi ne amma kuma ya zama to ikhtiyariyan wal hukum ghayr ikhtiyari alhali kuma hukuncin shi ba ikhtiyari bane hukuncin na dole ne amma kuma sababi ya zama kuma ikhtiyari wa naqulu fil jawab an zalik wato za mu faɗa game da jawabi akan wannan innahu idza kana al hukum hukubatan lalle in ya kasance hukunci hukuba ne al'amuru zahir to al'amarin a bayyane yake kaga ila bayani al'amari zahiri da cewa dole ne amma kuma ikhtiyari baya buƙatar bayani wala gharaba babu bakunci a cikin wannan li'annahu la wani mutum bai san a yi mishi azaba kuma yana aikata abin da yake aikatawa ne fira min al-iqab domin ya guji wannan azaba babu wanda yake abin وإنما الذي قد يبدو غريبا في الأسباب أدلل أبدا زي يبين باكو أجكين سببا المعلوم فيها wanda aka izini a ciki aw al ma'mur biha aka yi umarni da shi allati yakunu al fi'l fiha ikhtiyara wanda aikin ainihin ne misali bai ijara kasuwanci mutum na yi da zabin shi ne wanne ka ijara mutum na yi shi da zabin shi ne da aure wa talaq da saki duk da zabin shi ne da wani da walakin inda nazara alfaji'a sai dai wajen nazari a abce la yabdu ghariba baya bayyana a bako cewa hukuncin shi kuma dole ne misali in saki ya tabbata saki mutum na yin shi da ganin damansa amma kuma in yi saki dole ne an gane wannan ko saki mutum ba a tilasta mai in an tilasta mai saki bai yi ba amma kuma hukuncin sakin ya riga ya ce na sake ya riga ya tabbata haka nan aure ana yin shi ne da zaɓi da zarar an riga an kulla auren ya riga ya tabbata fa inna zalika jaru fi umurin haya lalle wannan yana gudana cikin al'amuran rayuwa kamar yarshen ra'atu mutaran muridan kamar wanda yake takan matar shi da zaɓi da ganin dama ragiban mushtahiya yana mai kwaɗayi yana mai sha'awa ko ba ka ba wa huwa karihun da mm. ah, an kula minha ya an kula lahu minha walad kuma shi wato abu ana wato ana tilasta masa ya kasance ya samu ɗa daga wajenta ma ilmi bi anna zalika zo ma ilmi bi anna zalika yakunu min hadha wa na'am wato kaman shi ya taki matarsa da ganin dama da zabi an gane ko yana sha'awa amma kuma yana kyaman ya samu ɗa daga gare ta ko na'am ma ilmi bi anna zalika yakunu min hadha kaseeran tare da ya san cewa wato maganan ɗa yakan kasance daga saduwa ya shi shi bai san ɗa bai san haihuwa amma kuma a ya san cewa ya take da za a iya samun haihuwa kamar yulikil bazara fil ard kamar wanda yake jefa ainihin iri a ƙasa wal imbat laysa min amali wato shi kuma tsirarwa bai daga cikin aikinsa ko ba ka ba bal min amali kamar yadda yake samun ɗa bai daga cikin aikinsa hmm. Allah ne yake bada ɗa wanda ya tsasa zuwa ya tsasa zuwa ba ɗa sannan tsirarwa shi ma ba wato kumbe cikin aikinsa shi dai nashi kawai ne mai yayi shuka yayi shuka Allah ne yake tsirarwa nan bar ne amal rabb kai yana daga cikin aikin ubangiji ne wa ma hadha fa inna ilqa al bazar ikhtiyaran in ba in ba haka ba ai da haka lalle jefa ainihin iri a ƙasa ikhtiyari ne zabi ne wannan na'am ra'ayin kullu eh, wato ridadi da yardansa ya jefa ta kowane fuska a gane wani ku amma tsirarwan Allah ne ke tsirar da shi ko mutum ya so ko bai so ba wa idza kana zalika wadihan bin nisba lil umur hissiya idan wannan ya zama wadihan dangane da al'amura hissiya fa huwa kazalika bil asbab al qawliya shi ma haka yake cikin sabubba na magana Thank ya usunna بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذلك الدعاء دبر الصلاة daga cikin wannan akwai yin addu'o'i ƙarshen sallah bi kaifiyatin ma'luma da wani kaifiya sananne a kawo salati goma goma ga annabi a kawo fatiya kafa kaza kaza a ita yi wa an yad'u al imamu wa na. Shi ne liman ya yi addu'a mutane su ce amin an gane ai wa da atun makruha fi mazhab malik wannan bid'a ce makaruha a mazhaban malik khilafan li shafi'i wa fi umdat al sadiq ya zo cikin umdatul al sadiq wa qala ba'd ulama wasu sashen malamai sun ce wa bid'atun mustahsana bid'a ce amma mai kyau wa qala ba'dhum amma wasu ce mustahabba kace bid'a ce mustahabba har lada gare ka an kai in kai wannan addu'a da ake bayan sallah har zaka samu lada ne duk da cewa bid'a ne amma fa da lada wala asulu fiha an yad'u kullu wahidin li nafsihi eh abin da yake asali a ciki kowane mutum ɗaya yayi addu'a kanshi wannan shine abin da yazo wato a nasarce shi ne abin da ya zo daga magabata cewa in in za a yi addu'a kowa ya addu'a kan shi shi yasa imam malik ya ce a ce makaruha an gane wannan ayi babu kyau yin addu'a cikin jam'i a kawo salati kaza ana yi liman na cewa a kawo kaza ma mu suna kawo wato wannan gaba ɗaya saba ma sunna duk da wasu malamai sun ce bir'a mustasana akwai bir'a mustasana ne akwai abu ya zama bir'a? a addini an kirkiro shi kuma ya zama mai kyau haka ba zai yiwu ba manzo sallallahu alaihi ya ce dukkan bid'a menene bata kowace bid'a bata ce babu wata bid'a mai kyau an gane yawwa imamu na malik Allah ya masa rama yana cewa man iktara bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana risala duk wanda ya kirkiro bid'a kuma wai yana ganin tana da kyau to hakika kamar ya raya lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ha'inci ne ga sako wannan ba karamin buɗe kofa bane na barna in an ce akwai bid'a da kyau to zai zama to da wani ma'auni za mu iya gane wannan bid'a na da kyau wannan ba shi da kyau ma'aunin yana da wuya tunda an ce duk abin da ake kiro da sunan ibada ibada an gina ta ne akan tauqif to an gina ibada akan tauqif sai kuma mutum ya kirkiro wani abu cikin ibada sai kuma ya zama hasana ta wani hanya a gano wannan ko to wannan shine maganar da ya faɗa na farko din nan shine za ku lura ku ga sufaye suna cewa suna bin mazhaban malikiya a nan Najeriya ko baka ba amma kan wannan matsala din sun kai watsi da Imam Malik suka kama mazhaban Shafi'iyya an fahimta ai to wani lokacin haka za ka wasu malamai suna yin ce ma a tsaya kan mazhaba in suka sha wahala sai su saurin su kuma wata mazhaba amma ba tare da sun gaya wa kowa ba ba sa gaya wa kowa tunda sun san amawa ba sa karatu yanzu wannan matsala na a kawo salati goma goma ka kaza tun masallatan sufaye ana yi amma kuma wace mazhaba ce ba malikiya ba ce kuka wani yi su daga galiban ana ana likewa kan mazhaban malikiya ne ga abin da ya dace da ra'ayinsu in kuma ya saba sai ga sun koma wata mazhaba ne an gane wannan ko shi shi yana da kyau kai ma ka karanci mazahibin ka san duk fahimtocin su mutane ne wajen kiran sallah a wajen sallah ba su ce ma kaza ko wajen kaga wasu suna yin suna yin ainihin sallama biyu mu ba da kiyan sallama nawa ake sallama ɗaya ake sai dai in akwai wani gaba a baya a gaba gare ka shi ma ya maka sallama da sauransu ya riski raka ɗaya ai shi imam malik a beda a yi addu'a cikin jami'i ba irin a kawo kaza da duk malik ya hana ya ina cikin alzikirul jima'i ke a maza malikiya zikiri a cikin jami'i biri'a a ciki da waje yin zikiri a cikin jami'i a ne ka kuma su sufaye abin da ya sassa koma a na bangaren su suna yin zikiri cikin jami'i suna zama su yi zikiri na ila ila Allah din to kuma anan suka ga cewa ba Imam malin ya taɓa su sai suka kauri suka kauce ba su kuma shafiya an gane yasa yasa wani wani zan ce wawa ne ko kaza yake cewa mazhaban shafiya ita ce dandali matattara na 'yan biri'a a ga wannan magana kullum kwata ba ladabi a cikin wanda ya wannan magana din yana da awon shi ɗalibi yana da awon mai wa'azi ne ba bai karantarwa ya ce wai shafi shafi'iyya matattara ne na yan bidiya ba su da kyau saboda wannan bangare a dan mujtahidi yayi ya yi kuskure kan wani bangare sai ka jingina zai shi ne matattara yan bidiya na ba ta gane ga wata rubu za ga irin wannan abu zai ga ya shafi mazhaban malikiya kuma to ita kuma sai ce ta ma matattara ne ta yan bidi'a wa iyaz billah na'am وربما استدل لها المجيزون بحديث بن سلمة مسلمة رضي الله عنه to da yawa masu halattawa sukan kafa hujja da hadisin ibn maslama radiyallahu anhu على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يجي لا يجتمع قوم مسلمون فيدعو بعضهم wato musulmi ba su taba haduwa ba sai wasu su yi addu'a wa yu'minu ba'dhum wasu su amin illa istajaba face Allah ya amsa addu'an su awul hakim ala shartu muslim eh masu kama su halakawa suka kama hujja da wannan hadisin wasu mutane ba su taba musulmi ba su taba taruwa ba wasu su yi addu'a wasu kuma su ce amin illan tajaba Allah du'a'ahu face Allah ya amsa addu'ansu? su rawahul hakim ala shartu muslim wannan hadisi da ifin jiddan bai inganta ba na ba ta gane in kun samu iya usunna mai takhriji za ku samu wannan bayani a ciki kaga irin wannan shine abin da Nasiru Nasiruddin Albani yake faɗa yake cewa in ana so a samu musulunci tatacce wanda ainihin babu gurbata a cikinsa dole sai an yi a tafiya wa tarbiya dole sai an tace musulunci daga abubuwan da suka shige shi na hadisai da ifai da hadisai maudu'ai wanda sun gurbata kyawun musulunci kuma sun hana musulunci ci gaba. hadisai da isai da mawdu'ai su suka gurɓata kyawun musulunci suka hana musulunci ci gaba suka sa kwakwalwar mutane ya dakushe wani shi ne babban aikin da nasiru jini albari ya yi wa sunna ya yi wannan silsila a za'ifa wal mawdu'a an gane ko wa asaruha as-sayyi fil mujtama da ka tana da yana da tasiri hadisai da ifai in ba wai take su aka yi aka rairaye aka zumar ba za ka ga ana ta yin musulunci a gurɓace an gani ba ga duk mutumin da ya ce zai yi wannan zai taɓa duk akidu masu akida kaza sun dogara da hadisi mawdu'i masu akida kaza masu irin ibada kaza za ga sufaye ba za su so shi ba yan shi'a ba za su so shi ba yan waye ba za su so shi ba domin mafi yawan akidu na bid'a sun gina shi ne akan irin wayannan hadisan wa iyaz billah na'am na'am sun matsala sannan sai ce eh, minal bidai aidan raf'ul aidi inda du'a daga cikin bidiyoyi kuma akwai daga hannaye a wajen yin addu'a sun za a yi addu'a a daga hannaye da an karawu ba'dul ulama wasu malamai sun yi inkarin shi wa ajazahu al-akharu wasu kuma suka halatta shi wa afrada fi shaykhul islam eh, ibn hajar juz'an jama'a fi tis'ata hadith wanda alhafiz ibn hajar ya ware wani juzu'i an gane ko wanda ya tattaro hadisai tara alafi akhiriha hadisan duk da ifai ne hadisai da ifai da ifai da ifai guda tara sai ya faɗa a ƙarshen ta fa ya sulbi majmu'i hadhihi al-ahadith annahu mashru' wato yana tabbata da hadisan nan an tattaro su gaba daya cewa daga hannaye mashru an gane ya halatta to nan daga hannaye a wajen addu'a hmm? wani malami ne ya yi inkarin daga hannaye a daga hannuwa ya addu'a eh akwai hanyoyi da dama da aka cewa manzo Allah ya daga hannu ya yi addu'a ko ka ba ko dai yana so yi maganar shafa fuska da addu'a eh, sai ga san su na shafa sai a eh? Eh? hadisi ta masu waje ga yawa to na'am so amma magana daga hannu wajen addu'a dai akwai akwai malaman da suke ganin haka amma dai ba abin da ya tabbata gaskiya tun daga akwai hadisai da dama da suka tabbatar da cewa ana ana shafa ana daga hannu wajen addu'a an gane wannan ko shi ne ke cewa to yana tabbata da duk wayannan hadisan cewa mashru'i ne shi an gane amma shi na daga hannaye wato hadisai guda tara da ibn hajar ya tattaro wato akwai ingantattu da yawa a ciki an gane so da ka amma na'am amma shi shafa fuskan shine matsala daga hannun ba matsala shafa ne ba matsala na'am shi kurin daga shi za a iya cewa wuraren da maza Allah ya daga a wuraren da za a iya dagawa wuraren da bai dagawa ba za a dagawa ita ma haka ne akwai wuraren daga ga wana ga sun da zakarar rajul jilu safar ash'asa Bara. ya mutu ya dai ila sama yana ya rabbi ya rabbi wuraren da aka daga yanayin addu'a ɗin ya bambanta daga hannun ya bambanta wajen istisqa a wajen sa da wasu sauran wurare akwai inda ake daga hannu da yawa akwai wanda ake daga hannu haka an gano wannan kotu duk wannan za a yi bayanin shi a muhallin shi almuhim dai a dunkule daga hannu kamar yadda ya faɗa wato kamar yadda ibn hajar ya faɗa din nan daga hannun wato shari'a ta yarda da shi sannan kuma kamar yadda na ce hadisan da ifai ne ina hankali na ya kai zuwa ga wajen shafin fuska ne da shi Mm. an gane na'am wafil hadisu di'af masul waje biha a cikin hadisai da ifai mm. akwai shafin fuska da ita wal amalu bi da'if fi misli zalika mamsuhun bihi inda ulama yin aiki da da'ifi a cikin misali irin wayannan wurare an yi rangwame a gare shi a wajen malamai an gano wannan shi malam zai ce ya halatta to dama ya halatta a yi aiki da hadisai da ifai a wayannan wurare wajen abin da ya shafi ibada don su malamai wanda suka yi rangwame sun ce wajen faza'il ne wajen falala wajen addu'a dai ibada ne sannan daga hannu wajen addu'a shi ma ibada ne misali sannan kuma yin aiki da hadisi da ifi wajen falala wasu malamai sun ce ya halatta amma abin da ya tabbata shi ne duk inda hadisi bai tabbata ba to ba a aiki da shi a wajen falala da wajen ibada da wajen koma menene an gani hadisi ana bukata a yi amfani da abin da ya inganta ne wajen gina ibada da falala an gani ku yau wannan mazhaba na cewa ana aiki da shi wajen fada'il shi ma wasu malamai sun nuna babu dalili akan haka yawwa abin da kawai ke so hadisi ya inganta saboda ka ba a shafan fuska ba a shafan fuska da addu'a in mutum ya yi addu'a in ya gama addu'a ya sauke hannunsa an gano wannan an ga hadisai ingantattu na manzan Allah da kuma sahabbai da suke addu'a suka su gaba ɗaya daga hannu ake yi ba maganin shafin fuska da shi saboda hadisan ba su inganta ba eh na cikin ainihin wani za a kwanta ba a tuwai wani jiki wani ana na shafa jiki da wasu abubuwa wurare wani ba fuska kawai aka ce ba bace duk jiki mutum zai shafa duka amma mutum addu'a da kake kai haka sannan kuma sai ka shafa kai addu'a irin addu'o'in da ake duka A gani, eh, gane ibn hajar a cikin bulugu maram ya tattaro hadisan na shafin fuska ya ce to in an tattaro su gaba ɗaya za su iya zamantowa Hassan da gairi to malamai sun masa raddi akan haka cewa kowa tattaro hadisan raunin su yayi tsanani hadisi in yana da tsananin rauni to tattaro su an gane ku tattaro hadisan ma yana ƙara ma hadisan rauni an gane wannan na'am ai shine bayan da ne nace nace akwai akwai akwai tafsilan da aka yi wajen istisqai da wajen sauran abubuwa wanda wanda insha Allah nan gaba Allah ya kai mu bayani shi amma nan a dubule dai ana daga hannu lokaci ana daga hannu a wajen addu'a shi ma ce shi kamar nan da ya kawo babu sala sai ya shigar da wannan daga hannu shi dama bayan aidar da sallah ai na maktuba maganan du'a'ul matsala ma shi wannan babu hmm, a wajen nafila wasu na ganin idan aka yi addu'a cikin nafila bayan ka'idar da nafila ka ka'idar da nafila ka zaka yi addu'a ka na addu'an da ka saba ba hannu a shi wannan wale ya shi ba wani kawai bibiri sabon ne ba yana kawai da tafiya ba shi ba wanda yi maganar sallah mutum na cikin tafiya yana roƙon Allah ya Allah ka biya mu bukata ne Allah ka biya mu bukata ba da maganar sallah ba eh to yana yawan tafiya to a sallah ne ya addu'a ولو ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه sama. السماء ba mu sallah da aka yi kawai yana daga hannu zuwa sama yanzu dole sai a ce sallah zan yi addu'a idan bukata ya taso na shiga wani tsanani ba zai shi ya Allah ke bike ni ba ana zuwa addu'a mata ne na'am Thank shin maganar addu'a nan bishin ake salaf ne idan an je biya ko wurin ta ajiya a wawar mutum ya ce a kawo kaza a kawo kaza a ya addu'a kawai ya addu'a kowa na ce addu'a ya nashi ba sai an yi abu nan ba shi ne su kwallo da بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذر أن تعامله بما يسره eh wato kai taka tsantsan wato kai mu'amala da malami zai harzuka shi wato mutum ya kai malami bangu mutum malami yana kawaici yana kawaici har malami ya bishi to mutum ya yi taka tsantsan da wannan wa minu yusallimi al daga cikinsu akwai a ainihin wa'annan masu larabcin zamani larabcin da na ce mawalidun larabci wanda yake bakon irin larabcin na wanda bai cikin ka'ida sai eh, kuwa ce amiya kuwa ya harbul asab suna kiran shi yaƙi na ainihin jijiyoyi بمعنى الاتهام الشيخ على القدرة العلمية والتحمل eh wato kaman a jaraba malami akan ikon shi na ilimi dalibai sukan zo wani lokaci sai bari mu je mu jaraba ilimin malam an gane sai a jaraba malami akan ikon shi na ilimi da kuma juriyansa bari mu je mu jarabi irin juriyan malam akar makallahu sai a je wata tambaya malam ya bada amsa sai a ce mai in kaza ya zama kaza fa akar makallahu malam ya bada amsa kuma shi in kaza kuma ya zama kaza fa malam yana amsawa yana ci su amsa sai malam ya fahimci kawai suna dai neman yadda za su yi ya kasa bada amsa ya shiru eh sai su kai malam bango misalin da tambaya ba wai sun yi dan fahimta ba dama sun shirya ma abin sun tsaya sun yi nazarin abin sun yi research da kai research ka ce bari mu je mu jarabi karfin kwakwalwar malam an gane wannan ku irin wannan to duk wannan yana daga cikin abin da ya shafi rashin sanin darajar malamai daga ciki akwai abin da samari yan hamasa masu da'awan a din yan hamasa suke yi sai su kai ziyara ka sai su kai ziyara sun shirya wasu tambayoyi sai su ma tambaya kamar ɗaliban ka ne su akan maka Allah ga tambayoyin da muke so ma sai su kyau malam tambaya suna tambaya suna ɗauka daga nan sai kuma su ɗaliban sai su yi wasu tambayoyi gare ka zan ce malam to in kaza ne ya zama kaza fa in ka ce ba kaza bane kawai sai ka ji an fito da kasa cewa an je an tsayawa malam da hujja a gane ku malam mun baka ba su kila ma baka san ku suwaye suka zo ba ce mun je mun zauna da malam mun tsayan bai da hujja akan kaza to wayannan samari da suka taso masu da'awan salafiya sukan je wajen malami su ga sun je ho wannan tambaya din wai shine sun tsayan bai da hujja sun kusan bai da shubha an gane dan ne akwai tabbas wanda ya buga mun ta waya ma muka tattauna da shi da muka tattauna ta waya yayi mun ƙarya sannan kuma yazo ya ce ai sun riga sun je sun zauna da ni sun je sun ya mun ya tattauna da ni ya tsaye mun da hujja <clears throat> dama ɗalibi mai karamin fahimta mai karamin kwakwalwa shi ke tsaye mutum da hujja kuma in za ka tsaye mun mutum da hujja ba sai ya san ya yi kuskure ba ai sai ya san ya yi kuskure na yi kuskure waje malam nan nan da kai kuskure ne ga hujjoji ga hujjoji ga hujjoji a faɗa to ba za ma ka san ma me dalilin zuwan su ba kai za ka ɗauka wasu dalibai ne suka zo zan su ba tambaya zan yi kaza sai sa irin wayannan dalibai suka zo wajen ka mafi alkhairi kawai suna zuwa kawai don gudun sharri su kawai shiru kuna gama gaisawa da su ka so sun gama eh to zan shiga gida kawai don gudun sharri to mutumin da yake masharranci mai hadari irin wannan kawai kana fahimtar shi inda ya fito kawai alakan ka shi ya gama sallama in ka gara maka amsa mishi yana gama kashe, ka gama yi eh. to zan dan shiga gida ana da wani uzuri ina fatan gane wannan kawai shine hanyar kubuta daga masharranci saboda gaskiya suna da sharri mai yawan gaske suna da hadari akan abu to duk mutumin da yake burin shi ya ci mutuncin malami ba wai yana da kyakkyawan manufa bane to tsakanin da shi kawai shine nasu kawai ya ƙara gaba kai ma ƙara gaba wai ya zilla hadha sahihun wannan ingantacce ne ba'd an-nas yaqulu amtahin shaykh wasu mutane wato yake kan ce bari zo in jarabi malam kuma rigo alƙai wannan yayi daidai da wa'annan ƴan hamasa hmm. ce bari in jarabi malam waya ce bi asilatin mu'dala sai ya zo da wasu tambayoyi mu'dala masu wuyan sha'ani akwai tambayoyi irin wanda sai mutum ya shirya ko da mutum mushtahidi ne yana buƙatar ya dan tsaya sosai ya su sai zo da tambayoyi masu wuyan sha'ani wa yabda yas'al sai ya fara tambaya kullama ajaba sheikh fi jawabi eh duk sanda malami ya amsa cikin wani jawabi idza kana kaza al-hukm sai ce to wa idza kana kaza wa kaza ba?" to malam in ya zama kaza da kaza ba malam malam yana bada amsa suna ƙara jiyo wani tabbata tambaya dan su rikitar da shi wa idza na kaza to malam in ya kasance Wai sa'adu wa yas'aduhu mi'ata daraja ya hau da malam matakala wajen ɗari Ya bi hadhihi taqdirat eh da wannan taqdirat tambaya ne guda ɗaya. amma an shirya an daɗe ana nazari to tambayan yana da sarkakiya wajen guda ɗari za a yi to in malam ya amsa nan a jihu mai wata ya amsa nan a jihu ya amsa nan in malam aka yi sa'a malam ya amsa su jihu ya kai labari Eh, in ko bai amsa ba ya zama akwai inda bai amsa ba sai su ta dariya ta sun kura malam ai malam bai da karatu dama da haka ake gane mutum bai da karatu akwai matsalan da wani malami ya yi bincike wani malami bai yi bincike akan shi ba an gane malamai sun bambanta akan masail zaka ko wata matsala wani malami ya zauna wa matsalan ba wai bai san matsalan ba wata matsala wata matsala bai zauna mata bane amma ya san ta da zai zauna ya nazari zai gano ta to saboda yadda masail suke da yawa za ga wannan malami ya yi bincike wancan malami bai ba amma dukkan su manyan malamai ne an gane dan ka tambaye shi kan wannan matsala bai sani ba baya nuna jahilci yau kai ma kila ka je ne ka karanta wajen wani malami wanda shi ya samu ya samu lokaci ya yi wannan bincike din a ba kwa jin labari cewa mushtahidi mushtahidi wani lokaci idan ya zama to bai samu daman binciken wata matsala ba yana iya yin takalidi da wani mushtahidi ba ku san da wannan ba to yanzu da kawai ka tambayi malam wannan matsala bai yi bincike ba shi ko malamin ka kira yayi wannan bincike din shi sai ka to ai malamin ka ya wancan ilimi to ba haka bane to shi ma malamin ka akwai matsalan da shi ma yayi bincike wanda da za a tambayi wancan malamin zai inda inda ne saboda shi wancan malamin shi bai samu ya zauna a matsalan ba duk ilimin ka akwai matsalan da wasu malamai sun zauna ma kai baka zauna mishi ba an gane shi yasa ina ganin ina ganin sanani ne a wani littafin shi na tauhidi ya kawo misalin wani babban malami sarki ya kira taro da sarki ya kira taro manyan malamai ya tambaye su fatawa kan wata matsala kowane malami ya ba da amsa akan wannan a wannan matsala din bayan kowane malami ya ba da amsa kan wannan matsala din sai malami guda ɗaya yana gefe kawai yana yana gefe kawai yana ta ya shiru abin ba abin da ya ce kowa da kowa ya bada fatawa shi kadai da bai bayar ba shi na ce to alhamdulillah yanzu wannan matsala an tattauna ta malamai sun tattauna yanzu an samu ijma'i na malamai duk kowa ya shiru alhamdulillah an samu ijma'i shi kenan kamar an tashi za a tafi sai sarki ya ce a'a akwai wani mutum a gefe da na fahimci yi magana ba cewa suke ga wani malami can bai magana ba ce su malam kai ne za ka ce ya ce a ah, abin da ya sa ban yi magana ba lau ta kallamtu la kun eh, da na yi magana da na faɓa mu eh, shi abin da ya sa ya shiru Ina yana da wani ra'ayi amma bai gama yin bincike ba su kowane ya ya kowanne ya ya shi na so kira ya ƙara komawa gida ya ƙara duba al'amarin da kyau hmm. an gane shi yasa ya shiru wani lokacin mushtahidi bai yi nazari akan abin da kuma yana so ya je ya samu natsuwa ya ƙara bincike na ba ta gane almuhim shi ne kasancewa akwai matsaloli duk malaman mushtahidai ne su wani mushtahidi kan matsalar da ta taso ya samu damar bincike wani kuma bai samu damar bincike ba rashin yin wannan bincike bai nuna jahilcin mushtahidin akan wannan matsala ɗin an gane to wannan shi ne to amma sai ga ɗalibai suna yawo irin wannan yawon wai su gwada malamai kaga duk irin wannan gaba ɗaya kai yanzu zaka ji daɗi a ce ka kura malaminka kai yanzu farin ciki ne a gare ka kaga wannan shine fitina wanda aka jarrabo wasu samari da sunan wai su suna son musulunci wa iyan billah na'am wa yashufu عشان درجة هذه التقديرات وشوف eh yana ta bege an gane hatta yaji da har ya kosar da malam sai ya harzuka malam ya kosar da shi wa yugdib har wa yagdab ko har sai malam yayi fushi amma ra'ayin law gadiba shaykh to menene ra'ayin ɗaliban da da malam zai fushi cikin wannan halin ya yi kula hu zalik shin malam ya cancanci fushin ko bai cancanta ba tsakanin da Allah in ka fahimci ɗalibi ya zo dai ya kore kare sai ka yi fushi shin ya dace kai fushin ko bai dace ba ga ya dace kai fushi na walau da talib eh to shin da malam zai kori dalibi yi daidai ko bai daidai ba A haza yanzu A haza yanzu fi na wannan za a duba game da shi za a duba shin ya cancanci malam ya kori dalibin wai nazari in bai cancanta ba to ya kamata malami ya mishi nasiha a kai? akai نسأل الله na أن al القرآن Kuna mm. da irin wannan ɗaliban da ake sa fito masu fatina masu ko su kare da daraja malam ko su mutum su a nan a wannan hali ya kamata malami ya masu da a koko ya shi ya rubuta su saboda idan ya kama su su ne kamar ya ɗaga daraja su. Ni kama su ya. in aka kama suna ka ce wane da wane sune masu fahimta kaza suna da malami ya kamata da irin wannan ka kama sunan su ma ka taimake su ne ka abin nan kai magana kawai alal ijmal duk dalibin da yake da sifa irin wannan tunda ba ba su ba mutum da ba ne. yanzu kamar fitinan da aka samu da sunan masu da'awar salafiya amma suna da manhaji na haddadiya misali manhaji ne wanda an kafa shi kawai dan sai an ga sai an ga duk malaman da ba sa tare da su duk wani malami zai tare da su sai sun ga bayan shi an gane to kaga masu yin wannan fahimta to kama suna bai da amfani kawai kai kai ka ainihin tahziri a dunkule cewa a yi hankali da irin wayannan ɗalibai masu mummunan manufa ga da'awar salafiya don wayannan fasu da wani alkhairi face cutar da ita wannan da'awa ɗin cutar da ita da sunan suna kore mutane daga da'awa da sunan wai suna yin da'awa sannan da cin mutuncin wato suna kan mai guwa da wazi kawai in ɗiban da yake cewa ɗiban karar mahaukaciya to haka suke kawai wanda ya tsira in ka zo kai musu mubaya in kai musu kan akan shirmansu to ka tsira in ka nuna kuskure ne wasu abubuwan da suke kai da sun gyara kaza da kaza to ka zama target za su yi duk wani kokarin da za su yi duk magana da ka faɗa ko daidai ne ba sai sun bata shi ina fatan gane wannan kaga irin wannan sai mutum farko yayi addu'a Allah ya tsare shi daga sharrin su sannan kuma yi kokari ya nuna wa dalibai wa'annan dalibai ba alkhairi bane ga musulunci da musulmi ba alkhairi bane su ga da'awa salafiya na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يجب علينا أن نفسر يا وجب على نعم kaifa nuwafiq baina hatain al-ayatayn yaya mu datar tsakanin wayannan ayoyi guda biyu wa man yabtaji ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba falan yuqbala minhu to ba za a amsa daga gare shi ba wa qawluhu ta'ala innal "Ladina amanu wal ladina hadu was sabiun eh da kuma inda Allah ke cewa lalle wayannan da suka yi imani wal ladina hadu da kuma wanda suka ce mun tuba su ne Yahudawa wasabi'un da kuma sabi'un masu bautar taurari wan nasara da nasara kristoci man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe wa amila saliha abubuwan da ake bukata kenan ga zahirin ayan hmm. wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe to ina magana imani da mala'iku ina magana imani da littattafai a nan wajen ina maganar imani da da manzanni eh man amana billahi wa kaifa rusul ba ce ba a faɗi kunnan imanin nan guda nawa ba guda shida bi kawai aka ambata wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe kuma ya yi aiki mai kyau wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki aljawab jawabi a nan wajen la ta'arud bainal ne. babu ainihin karo tsakanin ayoyin guda biyu gane wannan ayan da ke cewa wa may yabtaji ghayra islam dinan duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba falai yuqbala minhu ba za a amsa mishi ba kaga abin da kace kenan ko nan kuma sai aka nuna innal ladzina amanu musulmi kenan musulmi wannan zina hadu da yahudawa da sabi'a masu bautar taurari da nasara to a cikin wayannan gaba daya man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan ni wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe kuma ya aikata aiki mai kyau kenan in kirista ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe a kiristoci sun imani da Allah da rana ta ƙarshe hakanan yahudawa ko hakanan nasara a masu bautan taurari kuma sun yarda akwai Allah an gani to yanzu an ce inda suka yi imani da Allah zara ta ƙarshe fala haukun alaihi wala hum yahzanun babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki kenan mutum na iya shiga aljanna in ba musulmi bane shi na'am <laughs> na'am to al-jawab eh, la ta'arud bayna al-ayatayn babu karo tsakanin ayoyi guda biyu shi na sulu dai albani kaman yanda tambayar ke nunawa kaman tambayar na so nuna wayannan ayoyin biyu kamar sun yi karo to ba su yi karo ba وذلك لأن Islam الإسلام هي بعد أن تبلغ دعوة Islam. eh wato wannan ayan nan nawa mai yaftaji gairar islam dina hmm. wato shi bayan kiran musulunci ya kai mawayannan mutanen kenan kun gane sai kiran musulunci ya kai gare su allazina wasafahum Allah azza wa jalla fi aya asaniya wanda Allah ta'ala ya siffanta su a cikin aya ta biyu bi annahu la wa zakara minhum as-sabi'a hmm. ya ambata daga cikin su sabi'awa wa sabi'a hina ma yuzkaruna yazbiqu ila zihin hmm. wato su sabi'awa lokacin da aka ambace su yana fadowa a kokolwa annal maqsuda bihim hubbadul kawakib cewa maqsudin su masu bautan taurari ake nufi lakinnahum fil haqiqa kullu qaumin waqa'u fi shirk sai dai su ga haqiqa su ne duk mutanen da suka auka cikin shirka ba da an kanu min ahal tauhid bayan sun kasance daga cikin ma'abota tauhidi su ake nufi anan a gane sun fada cikin shirka bayan sun kasance daga cikin ma'abota tauhidi fasabi'a fasabi'a kanu muwahhidin su sabi'awa sun kasance masu kadaita Allah ma'ara da lahum shirk sannan sai shirka ya bujiro musu wa ibadatul kawatif da kuma bautan taurari wallazina zukiru fi hadhihi al-aya humul da aka ambata a cikin wannan aya sune mu'minai minhumul muwahhidun wato almu'minun minhum almuwahhidun hmm. sune mu'minai daga cikin su ko masu kadaita Allah daga cikin su kun gane ai wato akwai kristoci wanda ana kiran su orthodox su din nan su sun yarda Allah ɗaya ne an gane wannan ku? sun yadda Allah ɗaya kuma sun yadda da tashin kiyama akwai yahudawa su ma irin wayannan saboda haka sun da Allah ɗaya ba su yarda da alloli da yawa ba ba su yarda da trinity ba Kama shi qur'ani sai ka hada wata aya da wata aya wata aya ta nuna mana cewa da karka faran da zai qalu inna la khaliqu salasa wai na masu cewa Allah uku ne sun kafirta ko hmm. Allah ta'ala ya nuna mana in mutumin da ya yarda da shirka innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa malin zalimi na min ansar a ya nuna Allah baya gafarta kuma Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga yahudawa da nasara sun fada cikin shirka yahudawan wannan a yahudawan yanzu da nasaran da aka yi magana dukansu sun fada cikin shirka amma nasara da yahudawa da sabi'awa wanda suka kadaita Allah kafin bayyana ainihin addinin musulunci kafin zuwan manzan Allah kun gane wato su ɗin nan sun mutu a kan tauhidi kafin bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kenan ba a tsaye musu da hujja ba ba a kusa musu da shubha ba suka mutu to wannan fala khawfun alaikin wala ya yahzanun amma an musulunci ya riga ya bayyana ba da'awa ta musulunci da'awa ta musulunci ta tauhidi ta bayyana wanda ta shafe duk sauran addinai sai ta bayyana mutum bai yi imani ba ya matsayinsa na fa haula'i qabala a da'watul islam wa'annan kafin zuwan da'awar musulunci kenan ba kun kal yahudu wan nasara su ma sabi'awa kafin zuwan musulunci kamar yahudawa da nasara ne wa hum zukiru aidan fi nafsi siyaq su ma an ambace su ma cikin nafsi na siyaq hmm, allazi zikira fihi as-sabi'a wanda an ambata a cikin ambace sabi'awa fa haula'i man kana minhum mutamassikan bi dinihi wa'annan zamani duk wanda ya kasance daga cikin yana riko da addinin sa a cikin zamanin sa huwa min al-mu'minin to su suna daga cikin mu'minai alladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun eh wanda babu tsoro a gare su babu ainihin bakin ciki ba sa bakin ciki lakin bada an ba'atha Allah azza wa jalla Muhammadan alaihi salatu wassalam bi dinil islam bayan Allah ya aiko Muhammad alaihi salatu wasalam da addinin musulunci wa balaga da'awat hadha islam kuma ulaika mm, ulaika kuma da'awan wannan musulunci ya kai ma wannan mutane min yahud ya kai ma yahudawa wa nasara da nasara wa sabi'a ya kai ma sabi'a wa yuqbalu minhum illa al-islam ba za a karbi komai daga gare su ba sai bi sai islam in waɗannan dole islam ake bukata gare su gani ga wancan hadisin gida zai kawo shi gaba wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi umma yahudi wala nasrani ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار kinaran idan Allah wanda raina ke hannunsa sai daga cikin wannan al'umma ba za su ji labarin na bayyana ba shin ba yahude ne ko ba nasare sannan ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba face ya zamanto daga cikin yan wuta an gane wannan kenan da bai hude zai zo ya mutu bai iman da sakon manzon Allah ba ko ba tsari? kai tsaye dan wuta da shi an gane to can da aka yi maganar wal yawmil akhir wa amal salihan Ba ba ai maganar sauran ba ai duk mutumin da ya imani da Allah dole ya imani da manzo qul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni ko in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni sannan duk wanda ya bi manzon Allah dole ya imani da littattafai آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه wal كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله aga shi in dai mutum mu'mini ne sai ya yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa ko sanin kuma Allah na cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi adad ka yadda magana Allah ka yadda da littafin to ga da littafin ya faɗa dole ka yi imani da kaddara kaga saboda ka imani da Allah yana hukunta imani da manzanni da kuma imani da sauran rukunai na musulunci tunda Allah da kai imani da shi kuma ka da ya turo da littattafai a cikin littattafan da ka turo ka yarda cewa ta hanyar mala'iku ne kaza kaza kaza da sauransu to dole ne ka yi imani da sauran rukunan na'am Thank you.

suna kan addinin su na da san manzo ya bayyana su ne asabul fatara suna kan wancan tsohon addinin nan. an gane san cewa an turo da manzo ba suka mutu su ne asabul fatara su ne ake cewa wannan Allah ba zai musu azaba ba da ba su namu arziki na ta ba asar rasula amma in suka ji labari manzo ya bayyana kuma sakon ya kai gare su to ba su da wani uzuri na'am Bagaimana me eh eh yi eh eh ana cewa a kawo salati a bayan da suke ta yi cewa su bayi sun ɗauki wancan ka ya <laughs> ta ce su bayi ya ga sun ɗauki ta na yi ta

ya kamata mu da kula kanmu bayan an kawo abu bari a wajen malam idan malam ya zama yake